أعوذ بالله من الشيطان 62 wala gada alimtumun na shatar guda lalle kun saniyar da aka halice ku wato halitta ta farko bisa kone shi ne wa ƙuri a ya na shata wato ai a turabiya la'abikun wato yadda aka ware ku farkon halitta ku da turda la'abin na la'abikun adama turda da aka halice ku da da ƙasa don abin na adama a halice shi da turda wallahamiyatu da ummikum da abin na halitta ku da an ka yi da abin na naman annabi adamu alaihi salatu wassalam li ummikum hawa san namiji shi ya uwan mace shi ya ubanta saboda namiji an ka fara yi sai aka ɗibi nama ne daga baya an ka yi mace ita mace asilinta daga namiji amma namiji mace ba ta da asili gare shi can dai harko farko to an halicce adamu da turɗa ita kuwa hawa wa an ɗiba allah wa adam nama annabi adamu an yi ta sannan wani dafi ya tulakun kuko ɗiyan adamu da hawa kuko da maniyi aka yi ku ya ce wa kullum min ha kowanne daga cikin wannan halittawa da ƙasa da halittawa da eh, nama da halittawa da maniyi ta hawilun kowane canzawa ne mai shai'in ilagairihi daga wani abu zuwa ga wani ne. wallazi sha'ahattun qudratahu to wannan da kun ga karihi ne wato kun ga kudura ce ala zalika ga yin wannan halitta ta babanku daga ƙasa ta innakku daga eh, tsoka adam ta ku daga amani to wannan da kun ka halarci ƙarhi ne to ku sani ala ta hawiluku yana da ikon ya canza ba da an tasiri turaban bayan tasiri turaban kun zama turda. to yana iya juya ku ila makuntun ilai zuwa ga abin nan da kuke gare shi a awwalan wato rayuka ya koma ta da ku bayan kun zama turda mena suwari ya dawo da ku daga sura irin ta dan adam zakaru na dan me ba ku mai ba ku yin tunani ku yi tunani ku gane wanda da adda ikon farawa yana da ikon tayawa yana da ikon maimaitawa ta zakaru fi idgama ta ithaniya fil asali abala ta zakaru abara aitun mata rasul ta rasu na shin kun ga abin nan da kuka tona kasa kuna sawa wato in aka yi ruwa kun ga shibkan nan da kuke yi ai sai siruna al'adda abin nan da kuke tona ƙasa watar ƙunar bazara iya kuna jefa iri ciki kun san idan aka yi ruwa sai ka ga manoma na ta gina cikin ƙasa suna watsa hacinsu to wannan ginar da kuka yi eh, kun gane ta wannan irin da kuka zuba kun gane shi a an tuntazara una ku ne kuke sa ya tsiro daga cikin ƙasa ai tumbetunahu ku kuka tsirowa da shi amna hannu zari ko koko mu muke tsirowa da shi an ita ta ce kuke tsirowa da shi ya rabbi rawa abu huraira abu huraira ya rawaito radiyallahu anhu ya ce la a ahadukum zara'atu kada da yanku ya ce zara'atu na nayi shibka wala harastu da kalmar zara'atu da kalmar harastu duk ma'anarsu guda da Hausa cewa suka yi nayi shibka to amma an fi so ka faɗi kalmar harastu kakka faɗi kalmar zara'atu in kai shibka wa inna zari'a a Allah wanda a azari'u mai hitowa da shimka kenan shine Allah wal mustahabbu li kulli man yulqi al basara abinda an musahabbi kalma wadda aka so ga duk wanda zai jefa iri fil addi cikin ƙasa duk wanda zai dauki iri ne ya shimka cikin kasa to abinda aka so an ya kara ba'dal isti'aza bayan ya karanta ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ya karanta wannan ayoyi guda biyu afara'aytum ma tahrusun a antum tazra'unahu amna nahnu zari'un duk wanda zai yi shibka to so ake in ya wajen shibka sai ya ce bismillahir rahmanir rahim afara'aytum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un shi an habi ga duk wanda zai jefa abin da zai jefa shibka ta cikin ƙasa ya karanta wannan addu'a ko a farkon dai fara shimka ta in zai yi shimka sai ya karanta wannan in zai yi shimka sai ya karanta wannan bayan ya yi bismillah sai ya karanta an ya kara ba'dal isti'aza bayan ya ce a'udhu billahi mina shaitanir raje sai ya karanta su abara'aytum mata rasu a tuntun ra'una wa am nahnu zari'un al sun mai kuli sannan bayan ya faɗi wannan ayoyi guda biyu sannan ya ce bal allahu zari'u wal mumbitu wal muballighu allah shine azzari'u mai fitowa da shibka wal mumbitu mai tsirwa da ita wal muballighu mai kaita lokacin da za ta yi kwaya allahumma salli ala allahumma salli ala muhammadin warzuqna thamarahu wajannibna dararahu وجعلنا لأنعمك من alaika ولآلائك من Wa وبارك lana. wa barik lana fihi ya rabbal alamin wannan addu'a sai an koye ta wato sai an yi koyon ta kamar babban manomi haka wanda zai yi shuka gona ce ko karamin manomi ya zo da yan aiki ko ya zo shi kadai sai ya karanta wannan addu'a sannan a fara shuka bayan an karanta ta cikin gona sannan a fara shuka wato idan mutum ya karanta ta cikin gona sannan ya yi shuka to Allah zai samu shifka ta albarka intaha wa yuqalu ana cewa inna hadhal ƙaun lalle wannan magana mutum ya karanta ayoyin nan guda biyu sannan bayan ya karanta sai ya ce balillahu zari'u wal mumbitu wal muballighu allahumma salli ala muhammadin warzuqna thamarahu wajannibna dararahu waj'alna li an'umika minash shakirin Wani ala'ika minat zakiri wa barik lana fihi ya rabbal alamin to wannan addu'a idan mutum ya karanta ta wai qala ana cewa inna hadhal qawl lalle wannan magana amanun lidhalika zari ita ce kariya aminci wadda za ta zama sanadiyar kawo aminci lidhalika zari ga wannan shibka min jami'il afati daga kowane aibi duk wani aibi wanda ka samu hatsi to da izinin Allah wannan shekara bai samun gonar wannan mutumin da ya karanta wannan addu'ar, aibi ya ce kama addu'a kama tsutsa ko an yi tsutsa ga shekarar nan ba ta zuwa gonar mutumin ga waljaradu da fara ko fara ta zo wadda ka ce haƙi ba za ta je can bogai da zalika da wani wannan ya ce da wani wannan saboda kun ga na har da ariya ba ta zuwa gonar kusa ariya tana wa manoman shinkawa kwarai ta ne musu banna kwarai to har da ita don da ya ce wa gairi dalika da wani wannan kuma ya ce wannan addu'a mujarrabin an jarraba ta manoma sun sha jarrabawa kuma allah ya tsare musu gonakinsu saboda haka yana da kyau ga manoma su san irin wannan addu'a abinda muka fahimta har da ruwan kuwara daga zuwa to su ma aibi ne kama wadda kun ka sani to an ce idan aka karanta duk wani aibi bai samun gonar saboda haka kenan kinaya ce wadda ka nuna 'yan mutum ya yi shibka ko da bakin kowarana ya yi shibka to allah zai taimaka shibka ta yi saurin girma kamin kowara ta taho balle ta rufe mai shinkawa ta lalata ta in dai har ya karanta tunda ita kowara kun lokaci gare ta da yi ta ɗauko sai ta yi tudu ta hau tudu ta rufe shinkawar jama'a to tun da an ce duk aibi bai kawo gona ta yi kun ga kenan kinaya ce ga gona ta za ta yi saurin girma yadda ko da kowa raka kawo ruwa shi ya yanke kuma ya kwashe saboda haka wannan addu'a tana da muhimmanci ga manoma domin da masu adda ita su manoma to tana da muhimmanci ga manoma su san wannan addu'a su kiyaye ta domin samun taimakon Allah subhanahu wataala haka an karwaito min tafsirin ƙwarɗabi, a cikin tafsirin ƙwarɗabi. launa sha'o laji an na hota ma launa sha'o laji an na hota inna lamurar wuri inna launa sha'u inda mun ga dama laja annahu hudaman damar sai sanya shukar nan ta zama busassa hudaman mu maishe ta busassa inda mun ga dama aina batan ya bisa tsiri ya zama busashe. la habba lahu babu kwaya ko guda gare in muka ga dama sai mu lalata gonan mutum kamar wada a ake samu wasu wurare wani ya yi noma bare ya yi buhu 200 ga gona ta sai ya rena wai gona ta kamata a yi shi buhu 500 sai bana ya noma ya ko noma wadda ya noma da ya yi buhu hudu ga shinkawa ta kama amma ba ta da komi ciki to gobe kuma ya koma rena ba sai ya yanke haƙi ne an ka ya sai suwa yana cewa wai shi to mi zai sai suwa ga haƙi ƙakka sai suwa wai hasara ku yi mai godiya in ya ba ku ku yi mai godiya ya ƙara muku in kun kare na ina azaba hula shadidatun lalle azaba ce tsanani ga ita saboda haka shi Allah ko ya mai godiya karawa ya kai amma duk wanda ya rena mai shi ko zai masa azaba sai ya anshi abin da ya kamata ya bashi Allah ya gafarta mana don haka ya ce inda mun ga dama sai mu sayin shukan nan ta zama mun busassa aina batan ya bi sallah habba tsiri wanda yake busasshe babu kwaya ciki ne fadaltun sai ku tabbata asaluhu daliltum bi kasarin lami zaliltu kuzafata ah, lamu ta hafifan ai a kamtun naharan sai ku tabbata da rana tafakkahu na kuna ta tunani huzifa huzifa minhu ihda atta aini fil asadi fi tatafakkahu ai ta ajabu na kuna ta mamaki min dalika daga wannan wata kuluna kuma kuna cewa inna lamugramu lalle inna lamugramu na nafaqata zar'ina mu an hana muna abin nan unhwani nafka ta abin da muka shibka bal hannu mahrumun a mu dai haramta mana an kai na rizqana an hana mana arzikin mu ba ko haka na an ka haramta muku ba laihi kun kai ku tuba ma Allah ku mai godiya ya dawo muku da abin da ya wuce afara aito allazi tashrabuna shin kun ga ruwan nan wanda kuke sha kusan asalin ruwa da ake sha wato garijiya aka ɗiba ta asalin ruwan da aka sha garijiya aka ɗebowa to ruwan nan da aka ɗebo da garijiya ai ruwan sama na da ke saukowa daga sama shi na ka shiga cikin ƙasa ya kwanta a ito na rijiya a ɗebo to afara'aitum ma'a shin kun ga ruwa allazi na wannan da kuke sha a an anzalta muhu mina muzini shin ku ne kuka saukar da shi daga giragizai as-sahab jam'u muzna am nahnu al-munziluna ko ko mu muka saukar da shi daga sama ko ne kuka sauko da ruwan daga sama ko mu ne muka sauko da shi an sa ita ce Allah ko kuka sauko da shi ya ce to launa sha'u ja'annahu ujajan inda mun ga dama ruwan nan sai mu mai sai ruwan gishiri idan allah ya so sai ya ba mutane ruwa amma na gishiri babu daɗi sai dai a sha bisa ga lalura babu ruwan daɗi ai milhan ruwan gishiri layin kin shirbu wanda bai yiwa a sha shi da daɗi to fa laula shukuru na me yasa ba ku yi mana godiya mun ba ku ruwan daɗi ruwa dai a ba ku ruwa masu daɗi ai abin da ya kamata a gode na wani abu na da ya kamata a yi godiya don duka rayuwa ba ta yi in babu ruwa afara aitumun nara تذكرة نحن جعلناها تذكرة afara aitumun nara shin kun ga wuta Allah tituru na wadda kuke hasawa ai abin nan na wadda kuke fitar da ita wato wadda kuke abin nan wadda kuke hisuwa kun ga abin nan wutar nan wadda kuke fitar da ita mina shajar da akarari daga iccen nan kore kusan itace da yawa suna da wuta amma dai akwai wani icce kore wanda aka ce balge shi a asalin wuta shi da gani ne da kaga a shana haka na yake iccen balge yadda duk kaga a shana haka na yake to shi ake ce ma a shajarar akadar wato kore icce wanda yake shi wato na wuta ne kawai to kun ga wutan nan da kuke hisuwa daga wannan icce a anton an sha'atun shajarata shin ku ne kuka farar da icin wannan abin nan icin kama almuri da kuma al'ifar duka sunan itace na waɗanda aka fitar da wuta da su shin ku ne ka fitar da wutar daga itace ko kuka hitowa da itacen amna hannun mun shi'una ko koko mu ke farar da itacen an sa ita ce allah ku ke farar da itacen kuma ku ke farar da wuta ya ce to na hannu ji an na ha taskiratan ita wannan wuta mun sanya muku ita don ta zan mai tunawa gare ku da jahannam ita wannan wuta ta duniya ba wutar jahannama ba ce kuma sai da an ka wanke wutar jahannama ga gulbi guda saba'in sannan aka kawo ga wagga wasu ruwayoyi suka ce waggama wuta ce annabi adamu ya nemi a bashi ya yi abinci sai aka kawo mai ya cino kamar kwara ƙasa haka sai ya aje ta bisa duci ya gama sallah sannan ya ɗauka ko da ya gama sallah ta huda ducin ta koma can cikin wuta sai tabbai mai hayakin to hayakin shi na aka wuta da shi ba wutar bace waga wuta ba wutar bace ta lahira ta lahira tana can ita ta wuce hayakin ta na tabbari kama wadda wata ya ta ce to mun sanya waga wutar ta duniya taskiratan ta zama tunatarwa linari jahannama ga wutar jahannama wa an kuma ta zama guzuri bulgatan guzuri lilmukuyi na ga wanda an matawa kun san matawa sukan dan rika wuta haka don idan ruwa ya kama su bisa hanya sun ka jiki idan an ka doke ruwa sai su hasa sai su nemi itace su hasa wuta sai su ji san zai-zai haka to su ne abin da ake ba da misali da suwa mun sanya ta mata'an lilmuqwi wato ta zama amfani ga mutane waɗanda suke masu tahiya al musafiri yuki duna habin laili sai su hasa ta da daddare lita haruba bawo, don abin nan namun daji su gudu domin da daddare idan namun daji cikin daji kwarai inda adda namun daji to idan an ka hasa wuta duk wani nama ya cinka ya wuta bai zuwa can sai ya yi kokari ya sheƙa don ya san mutum na ya hasa wutar nan in ya taice in wanda aka ci na kame shi za a yi saboda haka sai namun daji duk su gudu hadda kunama ba ta zuwa inda wutar nan sai ka kwanta wakka lahiya lau dan sababin ga sauro dai ka zuwa wurin amma hadda kunama ba ta zuwa don ya an ka gane ta ga haske kashewa aka yi maciji bai zuwa kowane mugun nama gudu ya kai sauro ɗaya na shi kan sauro da ya ga wuta da fara inda duk sun ka ga wuta kuna ganin lantarki da daddare sai ku ga suna ta dabubu ga ga wuta to su ɗaya na katawa inda wuta amma duk mai ɗan dama dama ya cinka hasken wuta gudu ya kai don gudun kada waɗanda suka hasa wutan nan su kama shi don haka ya ce abin da ya sa ake hasa ta da daddare lita haruba ba don namun daji masu dagi su gudu wa ya hata diyar dalu wanda kuma ya ɓace ya shiryu zuwa ga wutan na ilagai da dalika minan manafi zuwa ga wani wannan na abubuwan amfani don da daddare idan mutum na tahiya cikin daji ya ga wuta to ya san akwai mutane wurin nan sai ya tattaka haitai can in bacewa ya sai ce jama'a hanyar wuri ka za nika bida ina take sai a aza shi kun ga duka lokacin akwai aminci amma kamar yanku in ka teka ka wuta da yan kudinka kokari ya kai ka yanka ciki eh, cikin daji eh kan masu wutan nan su gane ka to lokaci na canji na aka samu yanzu na abubuwan ƙarshen lokaci Allah ya samu ya ƙarshe mai kyau kuma Allah ya tsare mu wa muku waina ya ambaci matafa ta galiban don rinjayewa wal muqimuna kadhalika ai wa'anda ma zaune gida su ma suna amfani da wuta ya na biha suna amfani da wuta suna jin daɗi da ita min aqwal qawa wato ai saru bil abin nan bil kowa bil kasari wal maddi wato alkafar in an ce abin nan alkawa wato alkafar wa huwa mafazatu inda ya zan mai karhi haka mai hako ne mafaza lana ba ta fiya wala ma wanda ba ta babu cikin shifka kun babu ruwa shi aka ce mu hako to Allah ya taimake mu Allah ya kare mu Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau to fasabbe bismi rabbika to bayan Allah ya yi wa'annan ni'imomi ya ce to fasabbe ka yi tasbihi nazzih bismi rabbika al'azim ka tsalkake da suna Allah ubangijinka mai girma ai Allah idan Allah ya yi maka ni'ima mai yawa to ka ce subhanallahi al'azim subhanallahi al'azim subhanallahi al'azim saboda haka yace fasabbe bismi rabbikal azim ka yi tasbihi da suna ka mai girma idan allah ya yi maka ni'ima ka yawaita tasbihi da izina allah alama ce ta ni'ima ka za ta tabbata ba za ta kushe ba allah ya gafarta mana allah ya kare mu fala uqsim fala uqsim wa innahu wa innahu wala كتاب مكنون في na مكنون ba sai na yi rantsuwa da دا مفادة ba ai la hajata babu buƙata an uqsima bi in rance da mafadar taurari babu bukata rantsuwa kun san rantsuwa wato ba a so mutum shi rantsuwa babu dalili yan son samu na ayin son mutum kada shi rance sai da dalili don rancewa da Allah babu dalili alama ce ta walakanta suna Allah ga wannan mutuni. wane yaushe aka taho wallahi yau ne dawo to an taho lahiya lahiya lau wallahi yaya kuka baro su ce wallahi lahiya lau muka baro su to yaushe za a koma wallahi jibi muka koma za mu koma to kun ga irin wannan alama ce ta walakantar da suna Allah ga mutum da haka Allah ya ce wala dai kullu halabin mahinu don mai yawan rantsuwa kaskantacci ka kai mai da'a Allah ya ce mai mahinu duk wanda ka walakanta suna Allah haka Allah ya ce mai mahinu cikin ƙur'ani daga farko ne hannan shi ɗaya Allah ya ambaci mutum guda ya ce mai mahinu saboda abin nan abin da ya kai ba ya da kyau bai da kafara amma dai shi ko kaskantacce na a wurin Allah subhanahu wata'ala saboda haka ba a son a yawaita rantsuwa sai da dalili in akwai dalilin rantsuwa to babu laihi a rantsi amma in babu dalili to ba a son a yi rantsuwa saboda haka ila hajjata ana uqsimu biha bani da bukatar in yi rantsuwa da mawaqi'un nujum kudurata na don ku ga karhin fi ha ga alamomin mawaqi'un nujum din liwaduhi al'amri fiha don al'amari bayyane yake au ko kuma fala uqsimu la za'idatun wato asalinta babu ta ai uqsimu bi mawaqi'in nujum ina rantsuwa da mafadar allaci allati tadullu ala agamatillahi ta'ala wanda mafadar tauraro tana nuna girma Allah wa qudratihi da qudrar Allah wa innahu shi wannan rantsuwa ai alqasama bi rantsuwa da mafadar tauraro? la qasaman lalle rantsuwa ne law ta'lamuna azim inda kuna sani rantsuwa ce babba ai law kuntum min dawul ilmi inda kun zamo cikin mutanen ilimi la'alimtum da kun san idan mahazar ƙasa mai girman wannan rantsuwa innahu shi abin nan ƙur'ani ai almatalu alaikum wannan ƙur'anin da ake karanta muku la ƙur'anun karim wato lalle ƙur'ani na mai daraja alkarim wato mai daraja ga Allah subhanahu wata'ala fi kitabin makanun cikin littafi wanda yake rukwafi ai masunin wanda an ka tsare wa huwa wato ƙur'ani awon lawal mahfuz ko kuma lawal mahfuz la ya masu la ya masu illa shi ko kuma shi lauhil mafuz la ya masu ba mai shawa ta khabrun bi ma'ana bi ma'anahu aw bi ma'ana annahai wato labari yake bayowa amma hani na ya kai kada kowa ya taba ƙur'ani illal mudahharu na sai masu tsarki in kuma lawal mahfuzu ake nihi kada kowa ya taba shi sai mala'iku ay al mala'ika aw alladhina daharu anfusahum min al kuhur ko kuma waɗanda sun ka tsarkake kawunan su daga kafirci aw min al-hadathi ko waɗanda suka tsarkake kawunan su daga hadasi ba su da boli ko kashi aminal al'ahadati ko ko daga hadisosi a ƙawalin wato maganganu na da yawa kamar wadda malamai suka yi su wakila an ce ko ko ma'anarsa la ya hu illal muttaqun la ya masu illal mutaharun ay la ya hu illal muttaqun babu mai fahimta alqur'ani sai mutane waɗanda an masu takawa masu tsoron Allah Allah ya samu cikin su za ku ga mutane da yawa suna karanta qur'ani amma ba su gane komi ba ciki amma za ku ga sun karanta kaɗan kuma sun gane to ma'anarsa ba mai fahimta ce sai masu takawa Allah ya samu cikinsu tanzilun min rabbil alamin shi qur'ani saukarwa ne min rabbil alamin daga Allah ubangijin talikai to wannan ƙur'anin da aka yi bayani da sauran hukunce hukunce ne afa bi hadhal hadithi afa bi hadhal hadithi wa tajalun afa bi hadal hadisi yanzu da wannan hadisi na alkur'ani an da ya nuna ku kuke yin almundahana ai hawa nuna kuke walakantawa na kuke karyatawa yanzu qur'ani ake karanta muku kuna karyatawa kuna yin wa kun ka ga dama kun mai da qur'ani abin dariya kun mai sai abin wargi in ma kuka ga wanda komi aka yi yana jawo ayoyi ya ce nasiha zai yi har ku ɗora izgili da shi kai tsaya ga abokar gumishan wai izgili na wai abokar gumina a ta yi shi wanda ya iya izgilin babba sai ya ce mallam malik imamu malikina to duka irin waɗanga abubuwa ku bar yansu ƙur'ani ba a wargi da shi duk abin da shari'a ta ce a girmama to izgili da shi kafirci na duk abin da shari'a ta ce a girmama to izgili da wannan abin kafirci na saboda haka ku dina izgili da alkur'ani aba bi hadal hadisi antum mudhinu da wannan hadisi na alkur'ani kuke yin almundahana wata ja'aluna rizqakum kuna sanya abinda an rabon ku gare shi ay haddukum rabon ku wa nasibakum minhu rabon ku gare shi annakum na hukuku qaryata shi marmakon ku yi kokari ku samu rabon da ya kamata ku samu amma ku abin da an rabon ku gare ku karyata wala ta ji aluna ku minu ba ku sanya abin da an rabon ku gare an ta'amalu bi ma fihi ku yi aiki da abin da a ciki ne fatublahu ku samu babban rabo ai da kun yi aiki da qur'ani za ku samu babban rabo don duk waɗanda ka aiki da abin da qur'ani ya su ne muminai kuma qur'ani ya ce sun rabbanta to ai da kun yi aiki da abin da qur'ani ya da kun rabanta saboda haka ƙur'ani aiki ya kaso ba walakantarwa ya kaso ba ƙur'ani ba ya son walakantarwa shi yasa kun ka ga an ce in ma la ya masahu illar mutahharu saboda haka masu hadisi hadasi ma kada kowa ya ɗauki ƙur'ani sai yayi alwallah wannan girmamawa ne idan za ka ɗauki ƙur'ani ka yi alwallah girmamawa ne umar dan kaddabi radiyallahu anhu ka tahiya da shi da sahabbai ne za suna inda za suna abokai ne sahabba annabi suna tahiya kawai sai sun kaga ya aji qur'ani ne ya dauke buta ya dawo suka ce ya amiral mu'mini me ya faru na ya ce ya yi tusa ne shi ya sayi aji qur'ani ya yi alwala sannan ya dawo ya ɗauke shi sahabbai don girmama su ga qur'ani ba su dauka sai suna da alwala duka ɗalibi wanda ka koyon karatu in dai yana girmama alkur'ani ba ya taɓa shi sai yana da alwala zai samu karatu da wuri kuma zai samu fahimta kuma ya gane amma duk wanda ka rungumar alkur'ani babu alwala to gane karatu gare sai wa da hali ya yi eh waya ai ba ka ganin ƙur'ani cikinta in kana son ka gane ƙur'anin waya iska na kawai buɗe ta ka gani in kana gani ne buɗe ta cikin abin nan memory ɗin nan da akwai diba memory ɗin in ka gane ba ka ganin komi cikin wannan iska ƙur'ani dai wanga dai ka ɗauka ƙur'ani ga shi nan kakka yadda ka ɗauke shi sai kana da alwallah da ka ta kare duka je ka yi alwallah ko da wani ya ce maka ya halitta to kakka ɗauka wadda ji alkur'ani ya faɗa nan haka na hadisan abin nan bulugul marami ambata ya ce annabi ya rubuta takarda ya bayar allah ya matsal ƙur'ana illa ɗahiro kada kowa ya shahi ƙur'ani sai mai tsarki to ka ɗaukai da alwallah ko yaushe to girmamawa ne da ka girmama abinda allah ka girmamawa kai ko allah zai girmama ka a baka fahimta ka yi karatu ka gane girmamawa ne to idan baka girmama ba ba a girmama ka Allah ya taimake mu ya shirya mu ya shirya ɗalibanmu muna da wasu mutane da a cikinmu waɗanda ka cewa ko da haila mace na ɗaukar ƙur'ani suna nan duk suna ka dagula abubuwa suna waɗanda ka gani ga su suna karantawa amma hannun riga su duk ya canyi wuyan riga su nan wajen wuya duk ya canyi ba su da wata riga to haka nan na Allah ka walakanta saboda sun ka walakanta mai ƙur'ani suna aka aiki da kuɗi ana ganin su a sa-zai a ce in shiga 'yan kuɗin ga zakata na hiso aka kai mawa ne sai su kai gidansu su aji in an ka yi magana su ce to ai zakka da an ka bashi ai dan Allah na an ka bashi ai ko ni na ci don Allah na ya yaudari alhaji mai kuɗi ya ci amana ta ya yi babban zunubi da aka ce ma alkabira ya yaudari wancan da an ka ce a kai ma ya yi alkabira babban zunubi biyu lokaci guda to duk nan na da ba su gina ma alkur'ani duk suna ka irin wa'annan abubuwa in an ka ba su taimakon jama'a wa yamna'una al-ma'un haka suke koyaushe kuma duk inda sun ka zanna bacin manyan malamai masu aiki da abin da suka karanta suka yi to kada ka bari ɗanka ya zama ciki in ka ga ɗanka ya ɗauki ƙur'ani babu alwalla kacce mai dami ya ce makaranta an ka ce hisai da wannan makarantar hisai ba karatu kaka sanya na kwarai kaka sanya zama sun kaka shi albarka hisai ka sashi makarantar da bai albarka to hisai da ciki allah ya gafarta mana allah ya sa mai ƙarshe mai kyau allah ya taimaka mana mu girmama ƙur'ani yadda allah ka so a girmama shi fa abin na falaula

don mi lokacin da rai ta kawo wakatan nazi lokacin da ake cire ran mutum ga jiki ne don mi lokacin da rai ta kawo alhalkuma lokacin da ta kawo ga alhukuma makogwaro abinda aka ce makogwaro